الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أكمال الأحمدان على خير خير الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مستفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب في ركاز الخمس هل يزوى a cikin kitabun zaka wato mana ya kawo wani daga cikin dukiya da ake cire masa zakka shine arikas arikas shi abin da aka samu na daga ajiya ta mutanen jahiliya ko kuma mutanen da abin da yake na ajiya ne wanda yake mai kima ko akwai wata alama da take nuna cewa da ɗanɗan abu ne ko rubutu ko kuma wani wani zane da yake nuna ajiyayyen abu ne wannan shi ake kira arikas wannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai zakka a cikinsa sai dai kawai sabani cikin sauran abubuwan da su ma ake samun su daga ƙasa ma'adinai kamar duwatsu da sauransu da za a tona a ƙasa a samu wanda su ma abubuwa ne masu kima wanda wasu malamai sun tafi akan auna su akan rikas wasu kuma suna ganin babu laifi ba komai a cikinsu amma dai rikas shine wanda zakka ta tabbata a kansa na وقال مالك وابن ادريس الرجال ابن الجاهليه في قليله وكثيره الخبز وليس المعهد بالكاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذباب وحب خالد مصر وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسة وقال الحسن ما كان من لخازن العبد الحرم ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت النقطة في أرض العدو فعبدها وإن كان من العدو ففيها الأنس وقال بعض الناس المعلم الكاظم مثل ابن الجاهلية لأنه يقال أخذ المعلم إذا فرض منه شيء قيل له قد يقال من ركب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو ربح أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أو كذا ثم ثم ناقص ناقض ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأجماع جباب والبكر جباب والمعدن جباب وفي المخاز الخمس wannan babin na rikaz malam ya kawo maganganun magabata wanda sun yi safani a imamu malik da ibnu idris sun tafi akan cewa rikaz ibn jahiliya duk da yake wannan ba wai imamu shafi'i ba ne wasu na ganin shi ne muhammad idris wasu na cewa ba shi ba ne don haka sun tafa kan cewa a rikazu ibn jahiliya fi kalilihi wa kathirihin kumus inda aka samu rikaz wanda wato ajiya ne na mutanen da abinda aka samu na kayayyakinsu wanda suke masu kima kenan kamar tukwane kamar kofuna kamar tasoshi haka da dai wasu abubuwa waɗanda suke masu imani cewa wato ko yana da yawa ko bai da yawa in dai likas ne to za a cire mishi kumusi kuma sun tafi akan cewa shi abin da ya zama wato abubuwan da ake samo su ne ma'adinai ne shine al-ma'adan yace laisa bi likas wannan ba likas bane domin shi ba sunan shi likafin ba wani bane ya ajiye shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan ma'adin yace jubar me ma'anar al-ma'adin jubar din da yake zai zo a hadisin gaba ce wal maadin jubar ma'ana mutum ne ya bada sa a tona kuza ko kuma wani abu a nemi tono ko wani abu ko kuma wani ne ya zo ya karɓi hayan filin zai tona don ya samu arziki a ƙasa sai ya mutu a ciki to wannan mutuwar da ya yi ba za a ce mai filin ya biya diya ba kuma ba za a ce wanda ya debo masu tonon kuzale burori don sun mutu a cikin rani ma'ana ya biya diya su ba wannan jubar jinin su babu komai a kai shine ma'anar wani ma'adin jubar an gane ko mutum ya karɓi filin ka ya zo tono garin tonowa ƙasa ta rusa masa to wannan tun da ka ne kuma kai ka bashi kana da haƙƙinsa to shine ne mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ma'adinu shuba wanda ya je tono ƙasa ta rufsa masa to wannan jinin shi ya tafi ba wani kisasi a kai ba wani diya da za a biya tunda ma'ana kaman kaman akwai kasada a ciki ko duk wanda ya san cewa zai je tona ƙasa ya san yana iya yi ta auka masa shi yasa aka aka ce shi wannan juba ne ba komai a kansa ah, haka ne yake wa belikazin komus haka na umar ibn abdulaziz wasu sun ce ya karbi wato komusi a cikin ma'adin wanda suke samo ma'adinai haka yakan karbo shi ne yakan karba a cikin biyu. ya cire guda biyar mana sun kai imar abin da ya kai 200 haka nan alhassan Basir yana cewa da abin da ya zama na rikaz idan a ƙasar kafirai ne inda ake yaƙi da kafirai da musulmi mutum ya tsinta ya ce to wannan za a cire humus idan kuma ƙasar da ake zaune lafiya ne ba a haɗa da musulmi da kafirai ya ce wannan zakka za a cire ana ya zama kamar zakka ne amma nan fatawa ce ta alhassan albasri cewa idan kuma aka samu tsuntuwa ne a garin waɗanda ake fada da su ya ce mutum zai tallata da zai sanar idan ta abokin gaba ne ya ce a cira kumsi wasu mutane kuma suka gaba kan cewa al-ma'adinu rikas kuma sun ce ma'adin ɗin wannan ma'adinai din su ma rikas ne kamar abin da yake na boyan jahiliya shi shine dan ana cewa li annahu yuqalu arkaza al ana cewa arkaza al-ma'din inda a ce ba rikaz bane ba za a ce arkaza al in ba fi'il kenan idan wani abu ya fito sai aka gaya ma wanda ya faɗi wannan magana cewa dan ana cewa arkazal ma'adin ai ba shi kada yake ce ma arkaza ba akwai wasu abubuwa ma da ba rikas ba ba kuma ma'adin ba ana ce musu arkas shine duk abin da ya yawaita ya habbaka ana ce mishi an kaza fulan shine kad yuqalu liman wuhiba lahu shay'un wanda aka bashi kyautan wani abu ko ya ci riba riba mai yawan gaske ko kuma kayan nomansa suka yawaita za a ce arkasta ma'ana kayi ni riba to aka rikas ana nufin ba wai sai ma'adinai ake ce musu rikas ba an gane ko haka rikas wancan kuma ba dole bane dan abu yayi daidai a suna yayi daidai a ma'ana wala yalzam ya'ani a daidaita a suna bai nuna cewa daidai daidaituwa cikin ma'ana akwai abubuwa da yawa da sunan su ɗaya ne amma kuma ma'anan su ba ɗaya bane ma'anan su ba ɗaya bane yanzu a sama za mu iya ce ma nan wajen sama in muke ba dole ga mu ce saka bamina sama kuma wannan sama ake nufi ba ta can sama ta abin nan kuma an abu ma ya faɗo daga can sama mu ce saka saminan sama duka sunansu sama amma kuma ma'anarsu ba ɗaya ba an gane ko domin da abin da yake sama mutum sunan shi sama shi yasa ruwa ai ba daga can sama yake saukowa ba daga cikin zan ya wato a sama ko saboda haka ba dole in abu yayi daidaita a suna a ce kuma ma'anar shi ma ɗaya bane almuhim mafi nan jayin malamai ba sa ganin a cire zakka a cikin ma'adinai sai dai a cike likas ɗin wanda nasi ya zo a kansa kun gane ko a qala wa qala la ba'asa thumma la kaza yace to ya warware maganar wa qala la ba'asa an yaktuma ba da yafi zai iya koyewa ma in yayi tsuntuwa fa la yu'addi al-khumsa ba zai bada khumsin ba to sai kawo sa'idin abu hadisi abu hurairah radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ya ce al-ajma'u jubar wal bi'ru tubar wal ma'adinu jubar wa fi likazil kumus. al'ajma'u jubar al'ajma' ita ce dabba dabba wacce take ba ta da hankali? da haka idan mutum yana da dabba ma'ana dabban nan sai ta je ta yi wata barna ba za a kama dabbar ba sai dai a nemi mai dabbar an gane ko shi ne ma'anar al'ajma'u jubar da abin da dabba ta salwantar da shi wannan abin ya zama jubar saboda ne saboda mutum yana iya hana ta mutum yana da ikon da zai hana ta yin wannan barna an gane ko duk da yake akwai hukuncin annabi Sulaiman cewa idan da rana ne dabbar ta yi barna to me wannan gonar ba yi da haƙƙin da zai kai ƙara gaba saboda da rana ido na ganin ido zai iya hana ta zai iya sa katanga ya sa wani duk abin da zai sa don hana ta dan ma zai iya koranta sai ya zauna yana zauna a gonan shi ya bari sai da shanu suka shigo suka yi barna sai ya harbe saniya daya sai aka koma faɗan makiyaya da manoma ko inda rana ne ido na gani ido za ka iya hanawa amma idan da daddare ne ya kamata a ce shi makiyayin ya tsare dabbobinsa shi kuma mai gona ya bar gonarsa a hannun Allah dan ya koma gida ya kwanta ba dole ya san me yake faruwa ba ko a nan sai a kama mai awakin nan da laifi kuma waɗannan ƙa'idoji da shari'a suka tsara inda za a bi su ma a zartar da su duk da ya kawo ƙarshen wannan damuwoyin da ake samu in gane ko ma'ana waɗannan dabbobin da yaushe suke shiga gonaki mafi yawanci da ranar in gane ko to kaga da ranar mutum yana iya karewa shi yasa ake sa mutum ya sa karnuka a gonarsa ko ya sa masu gadi ko ya sa ne wani alamu almuhim ita dabba abin da ka barnata wannan jubar ma'ana ba da komai a kansa sai dai kamar wancan tafsirin na hukuncin annabi Sulaiman in gane ko a shi yasa shi ma da ya hukunci da annabi Dawud ya ce to shi shikenan ya kwace duka dabbobin ya baiwa wannan mai gonar ya je ya rike su har sai an gyara masa gonarsa sai annabi Sulaiman ya ce a'a shi baya ganin haka Da ne da ubansa kuma ma'ana duka a kotu ake da haka shi sai ya yi gyara a cikin hukuncin ya ce a'a tun da rana ma'ana mai gona yana da ikon kare gonarsa a ba shi dabbobin da rana ya rike su da daddare kuma mai dabbobi ya tafi da abinsa ya je ya yi abin da zai yi da su na bukata ya amfani da su saboda haka da rana a ba mai gona har sai an gyara mushi gonar shi da daddara kuma dama asali su koma wajen masu mai shi ya koma da haka shi ya gyara mushi gonar shi da rana ya rike dabbobinsa shi kuma da dare ya mayar masa da dabbobinsa wannan kuma shine hukuncin da Allah ya tabbatar da shi Allah ya ce fa fahamna ha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma da haka annabi Sulaiman yi wannan hukuncin kuma shine abin da Allah ya so dan shine adalci ga ba a cuci kowa a ciki ba ba wanda aka wuce haƙƙinsa wannan shine al-ajma'u jubar da haka dabba ta zo ta yi barna wannan barna sunan shi juba ma'ana babu komai a kansa haka nan kuma ya ce walbi'iru juba albi'ir ita ce rijiya mutum ne ya zo ya tona rijiya sai ana zuwa ana ɗiba ruwa wata rana cikin tsautsayi garin ɗiba ruwa sai wani ya fada rijiyar ya mutu waye zai biya diyar wannan mai rijiya shi tona rijiya idan ya taimaki mutane da haka ba yi da komai a kansa juba da abin da ya fada rijiya shi ba gon shi a ciki ba za a zo a ce to ai tunda shi ne ya tona rijiya kuma aka mutu a ciki sai ya biya diya ba la iya juba saboda mutum zai iya tsare kansa shi ya je neman wannan ruwa din kuma shi ba ya tona don a kashe mutane ba Allahumma malamai suna bada misali sai dai idan aka ce misali mutum ya zo kamar cikin wannan layin da aka saba wucewa daidai hanyar mutane kuma cikin dare dab da bayan magariba sai ya fara tona rijiya tsakiyar hanya kuma ya banta abu to kaga duk wanda ya fara na rijiya shine ya sanadiyar da ko amma wannan rijiya ba akan hanya take ba daidai ne an mata baki an mata kuma an tsare ta da rana ana ɗiba ruwa sai wani ya shiga ko yaro ya fada sai a ce ai laifin sa ko to wannan ba laifinsa ba ne ba komai a kansa kamar yadda yana da kyau da mutane su dinga kiyaye kamar yanzu misali yana faruwa sau da yawa wani zai zo ya yi gininsa ila bai karasa kashe gininsa ba kuma ya tona ramin sok a wai a yi ruwa yara su fada su mutu sai ka ji ana neman shi da haƙi shi gidansa ne kuma wajensa ne ya tona saboda haka ba yi da abin da zai wannan zai ma shiga cikin hukuncin albi wannan ba komai a kai domin mutane kamata su tsare 'ya'yansu bai kamata su sake 'ya'yansu je suna wasa a irin nan wajen ba an gane ko kuma yana faruwa sau da yawa a unguwanni sai dai idan ya zo daidai hanyar da mutane suke wucewa ne kuma ya tona to wannan yana ɗaukar wani salo da amma albi'iru juba ta abin da ya fada rijiya ko dabba ta zo ta fada a rijiya ka mutu sai mai dabban ya ya sami mai rijiyar ya ce sai ka biya ni dabba ta da ba jubar ba komai a kansa domin yana da ikon da zai iya tsare dabbarsa sai ya sake ta ya ce wani ma'adinu jubar shi ne wanda ya gabata su ma masu tono suka je suka yi tono garin tono a rami ƙasa ta zubo musu a kai suka mutu wannan jubar ba wanda zai biya wannan haƙƙi don haka babu kisasi a wannan ba diya ya ce wa fi Kazi komus" amma duk abin da aka samu na Rikas shine ajiya na mutanen da in akwai alaman da yake nuna haka to za a cire mishi komus za a kasa shi kashi biyar a cire kashi daya ya bayar wannan shine haƙƙinsa ala babu kaulin lahi ta'ala wal na alaiha babu faɗin Allah madaukakin sarki waɗanda suke aiki a kan karɓo zakka su ne sa'i as-su'at masu zuwa su karɓo zakka ba su kadai ba da duk wanda yake ya shiga cikin gudanarwan karban zakka kama a wasu kasashen musulmi a kasar nan garuruwan da musulmi suke da rinjaye sosai kamar Kano da sauran bai gidan zakka ko a Zamfara ko a ina to duk wanda suke aiki a karkashin wannan gidan zakka din sun zama na alaiha suna cikin na alaiha sawabu rubutu suke yi a'a karbowa suke yi a'a shigarwa suke yi a'a rabawa suke yi sun shiga cikin a alaiha da haka suna cikin waɗanda za a za a ba su wani abu daga cikin zanga. an gane ko babu laifi za a iya sanya musu wani albashi da za a dinga biyan amma kuma ba zai je wajen waɗanda ya karɓo Zakan ya ce kuma su sai sun bashi wani abu ba don da an riga an sa mishi abin da za a bashi na na wannan aikin to bai da haƙƙin kuma da zai karɓo wani abu daga cikin zanga. wannan shine zai zo hadisin wani mutum da ake kira ibn lutbiya wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura shi karban zakka da ya dawo ya zo da zakkar sai ya raba ta kashi biyu sai yana aje wannan ya ce wannan ta wace wannan ta ta zakka ce sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da bai zauna a gidan gidan mahaifiyarsa bai gani ko za a kawo mishi cewa duk wanda aka sa shi aiki ma'ana ai an riga an sa mishi wani abu kaman kamar mukafa'a wani tukuici na yin wannan aiki ba ka bai halatta kuma ya karbo wani abu ba daga wajen masu zakka wannan zai zama kamar ya ci abin da bai halatta ba to shi yasa ya kawo babin wal amilina alaiha su waye al amilina alaiha sune wanda suke wato kai kawo wajen tabbatar da cewa an karbi zakka wannan su ne al amilina alaiha استغفر الله تعالى وعلي عليها وعلى سنة المستقيم مع الإمام قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا هاشم بن عقبة عن أبيه عن أبي هريرة الساعدي الساعدي نعم عن أبي عن أبي هريرة الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأسد على صدقات بني سليم مدعى ابن الكتبيه فلما جاء حاسبه قام استعمال ابن صدقة وألبانيها لأبناء السبيل قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الشربه حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من هريرة اجتروا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى السلطة فيشربوا من ألبانها وأبوابها فقتلوا الرائي واستاقوا الضوء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت به فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم لحمة بالحروة وتركهم بالحروة نعم. بالحروة نعم. وتركهم بالحرة يعبدون الحجارة تابعه أبو قلابة وأمير وثالث عن أنس باب وصل الإمام باب وصل الإمام إلى الصدقة بيده قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي طلحة ليحنك ووافيته في يده ميزان يسير إلى السماوات حديث فرقنا العاملين عليها حديث أبو حميد الساعدي رضي الله عنه شيء من قال صلى الله عليه وسلم يا سنيا wato wani mutum daga cikin banin al'as kabilar asru wato ya dauke shi ma'aikaci akan karbo zakka ta bani sulai mutumin ana kiran shi ibn al lokacin da ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya hasaba sai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya bincike sa domin da ya zo da zakatin sai ya tsaya yake cewa hada li wa hada lakum sai yana rabawa ya ce wannan ni aka ba wannan kuma naku ne a to tunda aiki aka sashi ai bai kamata a ce an bashi wani abu ba kuma sai ya kawo duk abin da aka kawo na sadaka ne sai ya zama kaman wato bai yi abin da ya dace ba sai manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce a da jalasta fi baiti ummika aga ka zauna a gidanku ne ka gani ko za a zo a baka har ka zo ka ce hazali haka manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce man wa ala shay'in min hadhihi sadaqat duk wanda muka daura shi akan wannan aiki na karban zakka fa la ya shaya. shay'an idan kuma ya karba ya akimi magan da yawmal qiyamah zai zo da abin da ya karɓa ranar tashi a kiyama don wannan shi ne ake cewa hadiyatul ummal in gane ko ma'ana kyauta da ake ba ma'aikata zalla sallallahu alaihi wasallam ya hadayar ummal gulul wannan gulul ne kudi ne da bai halarta ba kamar misali mutum ne aikin shi ne ya yi aiki an sa shi aiki kuma ana biyan sa sannan ya dinga karban wani abu a wajen wannan da zai musu aiki kuma wannan yana faruwa a wajaje da yawa ko misali ka je asibiti ko ka je wata ma'aikata kana da takaddunka da kake so ka yi ka bibiye su ko wani aiki ne kake da shi ma sun ne ce sai ka biya wani abu sai ka ɗaura wani abu kan fayil ɗinka ko ko asibiti ne za a fito ma da kati na ganin likita ce sai ka ɗaura wani abu a kai ba da nan ah, babu kyau gane ko bai halatta mutum ya karɓi wannan abin ba ya kamata mutum ya nisance shi Tun da asali an riga an sa mishi abin da za a biya shi aiki in gane ko haka bai halatta mutum ya karɓi wannan abin ya kamata mutum ya nisance shi domin ba halaccinsa ba ne an riga an sa shi aiki ya yi aikinsa in gane ko wani wani shi wanda aka mishi aikin ne zai ji ya bashi duk da yake wannan al'ada ce kuma ta 'yan najeriya yana ganin yaje je aka mishi wani aiki da sai ya ɗauko wani abu ya ba wancan wannan baya cikin haƙƙi yanzu kamar misali ko soja ne ko ɗan sanda ne ko waye da ya ma wani aiki ai aikin shi ne ana biyan shi to akan ne za ka ba shi wani abu yanzu kamar yan kwana-kwana su ne masu fire service idan suka zo yanzu aka yi gobara aka kira suka zo suka kashe wuta za a ɗauki wani abu a ba su ai gwamnati tana biyu suna da albashin su aka ba za a ba su wani abu ko saboda haka wannan gulun babu kyau mafi yankar ba Da haka al'amili na alaiha dole su kiyaye na zaka dai an daura musu to ba za su je kuma suna komawa gefe suna yankan baya ba suna karban wani abu da bai halatta su karba ba ah, babu istimali ibn sadaka wa albani hali amna isabi abubuwan da aka kawo na zakka dabbobi babu laifi ana iya amfani da su kafin a raba idan bukata ta kama haka amma ga shugaba shugaba ne zai ga bukatar yiwuwar yin haka mana suna suna nan a ajiye ba a rarraba su ba to za a iya amfani da su ma'ana za a iya amfanuwa da su amma shugaba ne zai iya ba da damar a yi amfani da su an gane ko kuma amfani abinda za a samu daga cikinsu na amfani ba wai mallakawa gaba ɗaya ba ba mallaka ma wanda yake da buƙatar ba a'a amfaninsu kamar misali idan shanu ne ko kuma raƙuma in wani yana buƙatar nonon su gida talaka ne ba shi da komai ya ya kawo kokensa ba da laifi za a iya bashi a ce dinga tatsa har lokacin da zai samu sauki an gane ko ko hawa kansu da yin wasu ayyuka da su wannan duka babu ne wannan kuma ya kawo hadisin mutanen nan hadisi ne da ya shahara a cikin kitabul kisas hadisin a ƙuraina da rai wato wasu ƙabilu ne daga cikin mutanen ƙuraina wanda suka zo madina akan sun ce ma sallallahu alaihi wasallam sun musulunta to da suka zo ce sun musulunta sai suka zauna a madina na wani lokaci sai ya zama yanayin yanayin garin madinan bai musu ba sai suka kamu da wasu cututtuka an gane ko mana suka samu cututtuka da ciwon ciki da damuwoyi dai haka to sai suka koka ma manzala sallallahu alaihi wasallama cewa ba su sun yanayin madina bai musu ba an gane ko to manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya musu saukin cewa ba laifi su je wajen inda ake tara raguman sadaka idan sun je su samu wanda yake kulawa da su din sai su su sha nonon raguman su tatsa sannan kuma su sha fitsarin raguman wannan zai musu sanadiyar warakan abin da suke fama da shi da haka nonon ragumi da fitsarin ragumi har yanzu ana amfani da shi wajen maganin wasu cututtuka gane ko magani har ma saboda ah, gudun wasu za su yi kyamar cewa ya za a yi ya shafi tsarin raƙumi kuma shin wani ya banci wannan mutanen ne ko har zuwa bayansu wasu malamai sun ce wannan tunda abu ne da manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuni akai abu ne wanda yake har duk wanda ya sami irin wannan abin wannan shine maganin sa shi yasa wasu daga cikin likitoci musulmi na ganin bai wuce wata ɗaya ba ni dai na gani sun suna dinko tsarin sai su busar da shi a mayar da shi kamar capsule capsule don kar ma mutum ya dauka fitsari ya sha kuma ana amfani da shi wajen magance cututtuka da haka kasashen da suka ci gaba na musulmi sun yi wannan abubuwa kamar misira sun yi egypt da iraki da wasu kasashe na musulmi da haka fitsarin ne za a zo sai a mayar da shi yadda za a busar da shi ruwa ne za a suna sa yi wani sinadari da zai busar da shi har a mayar da shi kamar kwaya ta magani sai a sashi a ciki kuma ana sayarwa a cikin asibitoci saboda magani ne waraka ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai zo ya ce kuma akwai ja a cikin sa almuhim ya ba su wannan kuma sun samu sauki dan tunda suka sha wannan fitsarin raguman da kuma wannan nonon raguman sai suka samu waraka sai suka samu waraka na cututtukan da suke damu to da suka samu waraka sai suka yi yaudara kuma an gane ko sai suka kama shi wannan mai kiwon awakin sadaka din da dabbobin sadaka sai suka kashe shi kuma da suka kashe shi ba su tsaya nan ba sai suka tsiyaye mushi idanuwa suka mushi dai cin kisan gilla da cin zarafi a gaban jikinsa kuma ba su tsaya a nan ba sai suka kada raƙuman suka sashi suka tafi da su to da aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi ya bashi kwarai da gaske domin sun ci amana sun ci amanar Allah da manzansa ko to abin lokacin kamar da hantsi ne aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tura a nemo su aka yi amfani da mutane waɗanda suke iya sani inda ake tafiya da dabbobi aka bi diddigin su har aka je aka same su gaba ɗayan su mazan su da matan su aka kama su aka zo da su da aka zo da su Madina shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa a kai su wajen Madina shine al-Harra sai ka ce al-Hirra al-Harra al-Harra in ka kama hanyar barin Madina daga cikin Madina in ka kama hanya kai kai gabas kamar zaka tafi Kuba zaka bar Madina zaka tafi hanyar Miqat akwai wani yanki a cikin Madina da yake da wasu duwatsu bakake haka wannan shi ake kira al-Harra gane ko hiya madina bainal harwatai tana tsakanin duwatsu ne irin wannan wasu baƙaƙen duwatsu ne gane ko wanda a lokacin zafi suna daukan zafi sosai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kai su can yasa aka aka yanke musu hannuwansu da kababuwansu su ma aka tsiyaye musu idanuwansu kaman yanda suka yi kuma sai aka bar su a cikin wannan duwatsun da wannan tsananin zafin suna cewa a basu ruwa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kar a ba a haka suka mutu shine yake cewa shi wanda ya rawaito hadithin yake cewa ya abuna al-hijara naga har suna sa bakin su suna cizan duwatsun na saboda azaba da wahala an gane ko to wannan in an koma cikin tafsiri cikin suratul ma'ida inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan kashi wannan ayar akwai wannan hadisi na waɗannan mutane wasu mutane ne da suka yi wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hukunci kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi da suke tabbatar da abin da aka yi an gane ko saboda haka almuhim ya kawo wannan shahid ne na cewa shahid a hadisin shine ya halatta abubuwan da aka ajiye na sadaka a ba wasu taimako idan bukatar ta kama haka yanzu kamar irin mutanen da ake yaƙi a garinsu suka zo cikin gari ila ba abinci da za a ba su eh, in aka ajiye su gida a ce abincin da yake hannun mutane ya ƙari, amma akwai rakuman sadaka ko shanun sadaka a kai su su yi amfani da nunansu, su ba ne kamar yadda manzala sun alaihi sannan ne ba waɗannan izini da haka babu laifi idan shugaba ya ga haka qala babu wasfil imami ibda sadaqati bi yadi babun wato yin alama ga dabbobin zakka ana musu alama babu laifi an gane ko kuma alamar ana yi ne da wuta ana yi ne da wuta wannan kuma ba ba azabtarwa bane ga dabba domin ah, ba wai wuta ba ne za a sa sai an kona namansu ba akwai abin da ake sanya shi a wuta kamar karfe haka dogon yayi baki yayi ja za a dauka dinga shafa a jikin gashin su kamar alama ne ake sawa kuma wannan hikimar wannan abin kamar yadda malamai suke faɗa ne, ko da a ce wani zai ga dabba ta zakka ce in ya ga wannan alamar zai gane in ta bata ba zai ce ya tsinci wata dabba ta wani ba an gane ko ko kuma idan aka sace ta aka kai wani waje za a siyar za a ga wannan alama kaga inda fenti ne za a iya goge fenti amma aka yi da wuta ba ba zai taba fita ba to kuma tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi wannan din ya nuna halaccin yin haka an gane ko haka ana musu ko kuma gudun kada mutum ya bada dabbar shi ta zakka ya je ya ganta a kasuwa za a siyar ya siya bai san tashin da ya bayar bane to an mata alama ya san cewa ta zakka ce an gane ko ya san cewa ta zakka ne dan haka ba zai siya ba in shi ya bayar misali to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan musu wannan alama to shine wannan hadisin na wato sai yake cewa nayi sammako na ji wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wa ana kaninsa wanda suka haka uba abin nan ah, wanda yake wajen mahaifinsa abu talha ji ya aure mahaifiyar anas to an mishi aihuwa aka tura anas radiyallahu anhu da yaron da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi at-tahnik shine wato ya kauna dabino ya sa mishi yawun a baki wannan ga haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yake ana neman tabarucin sa gane ko saboda haka duk mutanen tun daga muhajirun idan an yi aihuwa su kan kai gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su nemi albarka a wajensa gane ko to wannan a yanzu kuma kowa sai ya ma an gane ko ko kuma ba laifi zai iya kai ma wani ya masa amma ba ba da kudircewan cewa zai sami irin wacce albarkar ba na albarka ana samu ne kawai a wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai banda wani an gane ko ta ke bance sa ne shi kadai alaihi salatu wassalam yace ko da naje sai na iske shi fawafaitu fi yadihi al-misam sai naga wannan karfan a hannunsa yasimu ibilas sadaka yana musu alama dabbobin sadaka idan kaga shugaba yana nuna akwai kulawa da dabbobin sadakan ya sanya suke ciki da kuma kiyaye su dan an ce dabbobin sadaka ne kuma ba za a yi watsi da su ba da wani zai ce to ai tunda na zakka ne ma gara a kyale su ba sai an kula da su ba a'a ana kulawa da su inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake musu wannan alama wannan kuma bai shiga kamar yanda bayani ya gabata bai shiga cikin ma'ana jirkita musu halitta ba an gane ko bai shiga kuma cikin azabtar da dabba ba domin ba an yi bane dan an azabtar da ita kuma kamar yadda ya gabata cewa ana taba saman gashin ne kawai tunda gashin su zai dauki wuta ne dan kone kawai bai shiga cikin fata wanda wannan din zai nuna alama ne an gane ko wannan shine a takaice abin da ya shafi babubukan da shi Imam Bukhari ya kawo na zakka a babi na gaba ya raba shi da babin zakka tun da shi ma nau'i ne na zakka wa in kana cewa ba zakka bace ta dukiya ko kuma wacce take da wani nisabi ba zakka ce wacce ake yin ta ta neman tsarkaka ita ce zakatul fitr zakkar da kai ko malamai da yawa in suka kawo babin zakka sukan raba zakatun fitr da shi domin ita ma zakka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta zakka gane ko ya kira ka zakka haka na abdullahi dan umar ya ce da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatul fitri ya wajabta zakatul fitri da haka ita zakka ce kuma babban makasudin da ita zakatul fitri din nan shine na farko neman tsarkaka daga kurakuran da mutum ya fada a yayin ibada ta azumi kun gane ko kamar yanda yazo nasu cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce fa innaha tuhuratul lisa'i min al-lagwi dole mai azumi ba kowane mai azumi zai iya tsare azumin ɗari bisa ɗari ba da mutum dan adam ne yana kuskure aka wani lokacin yana azumi abubuwan da ya kamata ya kiyaye ila bai kiyaye ba ko ya furta wani abu da bai kamata ya furta ba ko ya kalla abin da bai kamata ya kalla ba ko ya yi wani aiki dai da zai iya rage mishi ladan azumin shi ko da bai bata shi gaba ɗaya ba to wannan zakka din da ake bayar da ita zakatul fitr tana kankare ma bawa wannan abu wannan manufar ta na farko ce manufa na biyu kuma yace ummatul lil masakin ciyarwa ne ga waɗanda ba su da shi domin a zo ana bikin idi kai ka wayi gari ana ta soye-soye ana dafa-dafa a gidanka da abin da zaka ci wani kuma ɗan uwanka musulmi ko makwabcinka ne ma bashi da abin da zai ci a ce a wannan rana da kake cike da farin ciki shi ya tashi da bakin ciki bai da abin da zai ci to sai ya zama tuqmatul lil masakin an sanya ta ne domin su ma a ciyar da su ma'ana su ma su wayi gare su san suna da abin da za su ci sannan kuma a hana su roƙo domin yanzu kai ka fita cikin farin ciki da walwala ka sa kaya masu kyau da 'ya'yanka kun fita kai ka je ka ga wani yana roƙo a masallaci dama roƙon dan ya samu abin da zai ci ne shi yasa ya zo cikin kalmomin cewa agnuhum alil mas'alati fi dalika al-yawm wadata su daga tambaya a wannan rana sai dai waɗanda kuma suka ɗauki tambayar sana'a wanda ko ka bashi din masu yaje yayi ko amma manufar musulunci shine a daki da wannan abu shi yasa magana bara magana roko magana waye ba musulunci ba ya cikin musulunci wasu na ɗauka cewa musulunci ne aini sai na kai ɗana na yi bara da wannan yana ganin kamar ka neman kusanci ne da Allah neman ilimi daban neman yadda za a yi rayuwa daban ko abubuwa ne guda biyu daban-daban neman ilimi ba tilas bane sai an hada shi da roko an gane ko mana neman ilimi baya bukatar tilas sai an yi roƙo a cikinsa ai magabata da yawa sun nemi ilimi amma ba su yi roƙo ba imamul bukhari babban misali ne da muke karanta littafinsa lokacin da zai fita neman ilimin hadisi daga garinsu zai fara fita neman ilimi mahaifinsa ya kawo kuɗi ya bashi ya ce ga wannan ka riƙe guzini wanda za ka dinga kulawa da kanka aga bai kashe wannan kuɗin ba yanda bayani ya zo idan ya je gari in ya samu masauki ya zauna sai ya karanci garin ya ga wace irin sana'a ake a garin kuma ya bibiyi mutane har sai ya karanci masu amana a cikin kasuwa sai ya je ɗauki a cikin wannan kuɗin ya danka musu ya ce a dinga juya masa abin da yake samu shi yake ci a garin har sanda zai bar ya je karɓi kuɗinsa ya yi gaba kaga abin da suka bar mana a bayan to inda da roƙo ne zai bar mana wannan abu ba zai bar wannan abun ba to haka ɗaliban ilimi suke a wancan lokacin ba sa tambaya imamu ahmad ya tafi yaman tun daga bagdad sun tafi wajen abdulrazak a sanaani neman hadisi wata rana kamar yadda labarin ya zo a cikin siyar cewa abokan karatunsa sun neme shi sai rasa shi kwana ɗaya kwana biyu masaukinsu ba ɗaya ba su gan shi ba suka zo inda yake dan tare suka tafi suka kwankwasa kofa ya ce ai yana ciki amma kar su shigo suka ce me dalili ya ce domin ba za ku iya gani yanayin da nake ba dan ba tufafi a jikina ce ya siyar da tufafin nasa ya ci abinci akan ya je ya tambaya suka ce to mu muna da wani abu a hannunmu ko mu ba ka yace ko aro bana sosai dai in kun yarda rubuta muku hadisi da nake da shi da ba ku da shi ku biya ni kuma haka suka yi yace to suka biya shi yace ku je ku siyo min tufafi da shi waɗannan kaga su ne bayin Allah masu to haka ake neman ilimi ba amma yanzu mutum zai tashi kado ɗansa daga wani gari ya ce zo ya kama garari a cikin birane kuma neman karatun ma a birane birni ba wajen neman karatu ba ne zai gan shi yau a terminus gobe ka gan shi a can farar gada sai ga yaron gaba daya duk wasu kasuwanni ya sani amma za ka zaunar da shi kalmomi ko ko bai iya ba to wannan gaskiya nau'i ne na cin zarafin yara gaskiya wanda musulunci bai yarda da wannan ba mutum ya wulakantar da abin da Allah ya daura amana a hannunsa saboda haka ita zakatul fitr daga cikin fa'idojinta shine a hana mutane tambaya shi ya sa ma aka shar'anta ba da ita tun kafin rana ta fito saboda me saboda mutum ya sanya ya tashi da wani abu a gidansa abu wanda ba da shi aka ba shi kaga zai ci ya yi gaba ya je masu ba sai ya kuma ya neman abin da zai ci ba wannan rana. to wannan shi ne daga cikin manufofin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan sarka mala ya kawo ta'aliki na wasu daga cikin magabata duk da yake dukkanin malamai ko mafi rinjayen su suna ganin wajabcinta ko kuma fardiyarta cewa farilla ce ga al'ummar musulmi gaba ɗayansu maza da mata yara da manya da bayi da kuma ‘yantattu ma'ana saboda alkhairin ya yawaita don alkhairin ya yawaita aka ce yaro da babba da mace da namiji da bawa da wanda yake da kowa tana kansa

ɗaya daga cikin tabi'ai da afa uh, ibn abi rabah da muhammad ibn sirin suna ganin cewa zakatul fitr fariba ne ya farida farilla ce ko farin ce wannan ma'ana wajibi kawai duk yake hanabiya malaman Hanabiya suna ganin akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi ko akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi wata wani wani fatawar kuma ta malikiya suna ganin sunna ce mai karfi gani sunna muakkada shi yasa za ku karanta a cikin littattafai za a ce sunna muakkada ce sunna ce mai karfi almuhim wannan wajiba ce gani ko ga wanda yake da shi na farko wajibi ne akan mutumin da ya zama balik aqil gani ko mutumin da ya zama baliki ne aqili ne kuma muslim musulmi ne wannan sune sharuɗanta ya zama mutum musulmi ne kuma ya kai shekaru na balaga sannan kuma eh, yana da hankali ba mara hankali ba sannan kuma idan yaro ne tana wuyan waliyinsa shine kaman ubansa idan yaro ne karami ita kuma mata yana wuyan mijinta shine zai cire mata domin duwanda wanda yake karkashin mutum za a cire masa haka nan idan bawa ne yana wuyan gidansa ya cire masa an gane ko to kaga yanzu inda za a zantar da irin wannan alkhairin zai yawaita sosai amma da yawa zai kaga katan saurayi yana sana'ar shi yana komai zai iya siyan waya ta dubu biyar dubu goma dubu ishirin amma zo zakar da kai zai ce shi ma ba a cire mishi ba <laughs> wannan shirme ne tana kan shi wajibi ne shi zai cire makansa sai dai in baban shi ma ya zakalta shi ko kuma bai nuna masa daidai ba amma shi zai cire kansa. sannan kuma duk wanda ba yi da shi akwai kuskuren da jama'an mu suke yi sai mutum ya je ya yi sallama da sassafe gidan wani ya ce walla ya zo ne ba yi da abin da zai cire zakatu da kai ya kan dukkan lahu nafsan illa wasa ai Allah bai dora mishi ba dama da bai da shi ba ta kansa kenan sai bari in an cire a bashi wani zai ce a cire a bashi shi ma zai cire kai da baka da shi aka baka ne za ka cire kuma to da yawa ana fara wannan kuskuren zai ga ana gobe zai zo ya ce wallahi eh, eh, mai gida gaskiya ba ba da abin zakar da kai a baka da shi shikenan Allah bai daura ma ba alladi ma hu laysa alayhi wanda bai da shi Allah bai daura mishi ba dama su ma waɗanda suke da shi din za su cire ne daga abin da ya ragu daga abincinsu da suke da shi mutum yana da abin da zai ci kuma yana da ƙari akan abin da zai ci mana yana da abin da zai ci na wannan rana kuma duk da haka in ya ci din na wannan rana yana da ragowa sai ya ci ne a ciki mana yana da fadil fadil ne abin da ya rage to shi wannan aslan bai da shi bai da abin da zai ci to a me zai ci ne saboda haka babu laifi wanda bai samu ba Allah madaukakin sarki shine bai daura masa Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa kuma Allah ya ce fattaqullaha masabatu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko haka wanda bai da shi sai ya hakura idan an kawo an bashi sai ya wadata iyalan shi da shi wallahu ta'ala a'lam zamu dakata nan insha Allah sai mu ƙara sababin Allah kai musafi ne zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu الله da yake insha Allah muka shiga kaman karatun wani sati wannan bayanin zai zo yana tambaya ne cewa sai ga wasu sun cire masara sun bayar wannan yayi ko bai ba za mu zo abin da ake nufi da me ake cirewa gane ko ne ake cirewa a cikin zakatul fitr wani yanzu sai ya cire dabino ya bayar ta yi ko ba ta yi ba a fataskum mai yake kuma fataskum gaga suna da dabino da yawa sosai ko can hanyar kwanar babban da can ta wajen jigawa nan zai cire dabino ya bayar shi noman dabino ma yake a gidan shi ma an kaje ba rasa dabino sai ya cira dabino ya aika ma da wani sai zakatul fitr wa ya jus ya yi ba ne in gane ko ma'ana za mu magana ka abin da ya shafa abinci wani abinci ne ake cirewa Kuma hadisan da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu abubuwa <clears throat> duk da yake waɗannan abubuwan <clears throat> sun zama kaman ma'auni ne an gane ko ma'ana ma'auni ne mafi rinjayen abincin da ya fi shahara a wannan lokacin su aka ambata bai nuna cewa kuma wani abinci baya shiga ciki tunda ita shi addinin musulunci addini ne mai gangamewa gaba daya in aka ce wannan abin ya takaita to wasu al'ummar wannan ba abincinsu ba ne in ka ce masu nemo shi za su wahala saboda haka waɗannan an musu misali ne akan abin da ya shahara a lokacinsu da haka a nan yanzu ƙasar mu duk abin da ya zama sunan shi abinci ne da ake dogaro a kansa ya zama abinci ne ana ci ba laifi wani wajen masara ake ci wani wajen gero ake ci in ka shiga ƙasar hausa sosai zai a yi gero da dare a kawo sai a ci wani wajen tuwon dawa ne da haka duk wanda ya cire dawa ko ya cire masara ko ya cire duk abin da ya cire inda sunan shi abinci ya yi in gane ko haka sunan shi abinci ne Wani da haka ba ne na ba wa yara na na mene a wannan ba wani abu bane ai wannan kyautatawa ne ai man sana ilaikum ma'rufan fakafiru wannan tukuici ba laifi a musulunci wanda ya muku wani abu na kyautatawa ku bashi tukuici ko in baka san abin da zaka samu bashi tukuici ba to ka mishi addu'a yani domin shine mafi alkhairi abin da zaka faɗa ko ya gace jazakumullahu khairan saboda haka wannan babu laifi ana maganar mutumin da yana da kyau a fahimta mutumin da yana da aiki kuma an ɗauke shi akan wannan aikin kuma an sa mishi albashi da duk abin da ya yi kwabarin na aikinsa ya je karɓi wani abu daga waje na wanda ya zo a mishi wannan aiki an gane ko kamar yanzu mu ɗauki makaranta misali muna da misali makaranta me ya haƙƙin malami a makaranta ya karantar da yaro ko ya duk abin da yake bukata karantar da shi kuma ya tarbiyantar da shi sai malami ya zo kuma makarantar nan tana biyan malamai ko ba ta biyan su sai malami ya zo ya samu ɗalibai ya ce musu duk wanda bai kawo kaza ba misali ya ɗaura musu wani nauyi da baya kansu out of abin da ake biya na kuɗin makaranta ya ce su kawo kaza idan ba haka ba kuma zai yi kaza ko kuma ya lazumta musu ma saboda tsoron shi wasu ma ba za su gaya ma iyayensu ba sai su je duk yadda za su yi su karatu su zo su kawo masa to kaga wannan bai halatta ba in gane ko bai halatta yayi wannan abin nan ba domin yana da abin da aka ɗaura masa na haƙƙinsa kuma yawanci wannan hadiya din yana zuwa yanzu kamar misali malami ne ya karantar da yara din a makaranta sai wani daga cikin iyayen yara misali inda yake zuwa da rikici kenan ma'ana sai ya ga yaron nashi har ya yi kokari ya zo na ɗaya ya abin nan ya ga karatun shi ya ci gaba sai uban ya zo ya ma malamin na wata kyauta zai karɓa ko bai karɓa ba a nan rikicin yake domin hadiya ce kyauta ce zai karɓa asali sai a koma cewa idan da ba wannan abin nan sanadin ba zai mishi kyauta ko ba zai mishi a shi ya masa ne saboda wani dalili to wannan dalilin kuma abin da yasa aka guje shi a shari'a yana iya haifar da wani abu wani abu yana iya biyo ba dan zai kuma dinga expecting much ila ko kuma zai sake ba wannan yaron kulawa fiye da sauran yara to wannan shine abin da ake gudu a cikin irin wannan yasa mafi alkhairi mutum zai iya ya kame shine ya kame wannan shi ake kira aka fi son wara a irin wannan wajen in kamar yanzu kama a makanta inda malami zai karban wannan abin ba komai ba ne amma dai ya fi kama da cewa akwai shubuha a cikinsa da haka ya nisanci abin da yake shubuha ne an gane ko ya nisanci abin da yake shubuha ne Allah ta'ala a